Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi harkokin masu bukata ta musamman daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. A makon jiya shirin ya zo da bayanan kasuwar baje kolin da nakasassu mata masu sana'ar hannu suka buɗe a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a ci gaba da ƙarfafa matakan yaƙi da ɗabi'ar bara. Sai dai bayanai na nunin jama'a ba ta fahimci mahimmancin wannan yunkuri na ƙungiyoyin nakasassu ba, a bisa la'akari da ƙarancin masaya a tsawon kwanakin da kasuwar ta yi tana ci. To amma duk da haka wannan bai katse hanzarin shugabannin ƙungiyoyin masu bukata ta musamman ba, hasali ma sun shawarci hukumomi su ɗauki matakan shigar da kayayyakin sana'o'in hannu samfarin gida musamman na nakasassu a manyan shagunan ƙasar, ta yadda za su rinka batar da su ba tare da wahala ba. Ga dai ƙarin bayani a ci gaban hirarmu da jagorar nakasassu mata masu sana'ar hannu, Madam Bukari Khadijatu Amadu. Gwamnati ne ya kamata ya sa doka da cewa duk aikin da masu nakasa suna yi ya kamata a samu mataci da za su saidawa ko a yi shaguna wanda za a tara ko a ce kamar komin duka suna da butik wanda za a kai kaya mangaza haka da in baki sun toko mutane ana hidda a saye ko otel-otel ko kuma ni a gani na wanga kwantara kwantara da ace ta ba masu kine da kwangiloli mu ba a tuna da mu wallahi ba sa ni rantsuwa ba akwai sabon liquid wanda in mun yi shi kana mamaki ko ina ne an ka hito da su ai kuma gwamnati da proje-proje da societe kowa yana amfani da sabon likid a sa doka a ce wanga doka na masu na kasa na an dauka musu yaunin odijavel ko sabon likid na wani kasa ko yana shigowa ko ba kama a ce ya shigo har ya danna namu ba ya kamata a ce duka butik butik namu ne a ce gani kuma ga kunha ga komi to haka nan na ko bangaren eh, e, saide-saide wasu dumci na wasu mina in an ka ce in gwamnati na ba da kwantara kama a samu percentage ya kamata a ce mata masu nakasa suna da percentage wanga percentage in a ce kamar ka gani su bluzon muna yi da rado komi kaya da yawa na likita mun iya su muna yi to mai sai ka gani a kawo kwantara ba a ba mu kwantara wayannan muna nan gashin ciwon shi kuma ni ko wayanda suke bara ya zama musu dole na gura mu yanzu in ka gani kai gurmu ya hita ya ta bara dole ne ka zo kana zo shago kana wata guda baka sai da ko dala ishirin ba to kenan in abu ya zo maka dole ka gani baka samu ba dole za ka hita ka dai ka bi abin da yaran ka zaka ci tunda baka bar su su mutu to dan shi ne muke so mu taimaka wanda muke so da kama wanda muke so wurin aikin mu kuma a sa muna kayan aikin ga na zamani wanda ake aiki da shi le machine electric kun gani tigadage mata masu nakasa suna yi muna hidda mai to wanga in gwamnati ya zo ya an ka koko eh, wasu fartenar wayanda suna nan suna jin muryar su kama muna in an ka kama muna mashin mai hidda mai da yawa muna yi mai yanzu kun gani yadda mai yayi cada wayannan mai na gujiya na kwalanshe na kwarai duk mata na mu ne muke nan muna yin su wani kira zaki zuwa ga su eh, mata na kasassu masu irin wannan sana'a ga aiki kuna ta yi yana da kyau amma kuma ba a samun kasuwa kullum mu sa niyya tunda Allah yana tare da mai niyyar kwarai Allah zai kama muna kasuwan ga ba mu taba yin shi ba kamar haka wanga edition ba mu taba yin irin shi ba to yanzu yanda muka yin shi muna hwata na kullum duk shekara sai mu yi shi kuma wallahi ba za mu mance da partner wayanda suka kama muna mun yi shi yana cikin su sai yi sayar yana nan yana tare da mu kullum bai mance da mu deje ya kama muna ba mu mance da su ba da partenar da yawa babban kungiyar mu ta federation ya zo nan ga ya yi visit kuma babu kayan da bai saye ba to societe nawa na an niger autorite nawa na an niger in su ma sun taho sun yi yadda federation ya yi mata ba su da kuraje kuma ina kara kiransu kas su gaji da talla kuma kas su gaji da kama kai kuma kanmu mu gaji da kamun juna tunda in muna kamun juna mu ga tausayin juna lokacin nan ne Allah zai ga tausayin mu kuma mutane ma za su gane da abin da muke nuhi da gurin mu da wurin da muke so mu kai. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin shugabar kwamitin kula da tsare-tsaren kasuwar bashe kolin kayan nakasassu matan Nijar, Madam Bukari Khadijatu Amadu, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. Na ba za ta sauka.